والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الجر المحجلين وعلى كل من صار على منواله واقتفى أثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد <clears throat> إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah cike ikonsa mun shigo rana ta goma sha biyu daidai yau da fara wannan gagarumar ibada a wannan gagarumin wata wanda aka saukar da gagarumin littafi a cikinsa ibada azumi wata ramadan littafi ƙorani muna roƙon Allah cikin ramarsa da baiwarsa muna masu ƙanƙar da kai da furwa muna masu tawassuli da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa masu tsada da ya sanya mu cikin bayansa waɗanda suke ‘yantattu ne na musamman a wannan wata mai albarka. Halin da al'umma ke ciki na wannan annoba wannan ciwo, Allah, Allah, Allah ka kawo mana ƙarshen wannan ciwo, ka sa ya zama alkhairi ga al'ummar annabi gaba ɗaya, sallallahu Alaihi wasallama, waɗanda kuma aka rubuta musu mutuwa dalilin wannan suka koma gare ka da imani Allah ka rubuta musu shahada marasa lafiya ya Allah ka tada kafaɗinsu duk wani mara lafiya Allah ta'ala ka ba shi lafiya musamman cikin musulmi ya rabbal alamin sannan kira da kullum nakan yi mu ci gaba da kiyaye ƙa'idodi da dokokin da aka gindaya dangane da wannan al'amari da tsalu ta baraka wa ta'ala an yi munna alina bil'afiya wasu hawal'afu inna huwa liyu zarika wal ƙadiru alai to uh, mun shigo har aya ta 197 ina zamani a cikin bakara da shida ko alhaji ashirin ma'alumata ko kuma wa'atimul hajji wal'amurata lillah nan muka fara to kafin haka yadda muka saba sai tambayoyi Allah ka ba mu ikon amsa su yadda ya kamata ka kuma datar da mu iqra al tambaya ta farko karin haske ne da kai bayanin ka yi game da situ shawwal da uwa uwaye tambaya eh wani bawan Allah jiya ya ce ya bugo daga Texas ta America yana har yake cewa gashi da ko abokinsa ne suna ko musayya akan azumin kwanaki shida na wata mai kamawa shawwal shi wannan dan uwa din kamar da ya faɗa yana nuna azumin shawwal bai inganta ba na ce a'a sai dai shi wannan dan uwa din ya koma ya sake duba karatunsa an ce da shi azumin su shawwal abu ne tabbatacce dahir na bashi amsa a takaice da alkawarin zan sake masa ƙarin haske to Allah ya sa yana kusa yana bibiyan mu <clears throat> daga shan Texas da America din azumin kwanakin nan na shawwal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito hadisi mai lamba dubu da ɗari ɗaya da kuma ainihin 64 haka abu dawud ya fitar da hadisin hadisi mai lamba 2443 haka imamu tirmidhi isa bin isa bin saura ya rawaito hadisin hadisi mai lamba 759 haka ibn majah al-qazwini hadisi mai lamba 2716 haka ad-darimi hadisi mai lamba biyar. haka imamu ahmad bin hanbalin shaibani cikin musnad a wurare uku duk maroto hadisin nan da ke magana kan azumin su shawwa kamar da na gaya muku cikin yani muslim hadisi mai lamba dubu da da da uku hadisin abu aibal ansari ne manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid duk wanda ya azumci ramadan sanye yayi bibiyar akan ramadan din da kwanaki shida na shawwal to kamar ya azumci wato ainihin shekara ne dalili saboda duk abin kirki ɗaya lada goma kenan ramadan kana da kwanaki talatin sai ka ce sau goma ɗari uku sai ka hada da kwanaki shida na azumin shawwal shida sau goma sittin ba a lissafin da kowa ya sani kwana ɗari uku da sittin ke baka shekara guda ke wannan ita ce mazhabar al'imamu shafi'i muhammad bin idris shafi'i da kuma ahmad bin hanbal na sheba ne an gane ko wannan kenan da haka cewa wai ko bai inganta ba kaza kaza wannan magana ce kawai sai dai ka iya cewa imamuna na malik Allah ya kara masa rahma shi ya tafi akan karhanci wai makhafata an yudrikahu ko an yulhiqahu aljahilu bi ramadan kalli illa din makhafata an yulhiqahu aljahilu <laughs> bi ramadan saboda tsoron kada jahili ya dauka ma ana cikin ramadan ne to akan wannan magana bari ku ji sharhin da al-Imam an-Nawawi yayi tunda Nawawi yana da al sharo sahihi Muslim ibn hajjaj to sai Nawawi ke faɗa kan wannan da ya koro hadisin man sama sai ce fihi sariha yau akwai dilala ko ka ce dalala ‘yar manuniya ƙarara limazhabi shafi'iyyi wa ahmada dangane da mazhabar imamu shafi da ahmad ibn hanbal wa dawuda da kuma dawuda zahiri da suka tafi akan lallai wannan azumin yana da mahalli bal yakan yi dalilin ma azumin shekara guda saboda wannan hadisi wa muwafiqihim fi istihbabi sawmi hadhihi sitta wajen nuna mustahabi ne azumtan kwanakin nan guda shida sai nawawi ya ci gaba da imam nawawi sai ce wa qala wa abu hanifa maliku da abu hanifa Allah ya rahamshe sun ce yukrahu zalika eh an karhanta yin azumin kwanaki shida na shawwal kidan kaga ashe ba ma imam malik ne kare ba hadda abu hanifa an-nu'man ibn thabit rahimallahu aljami' sai ce kala malikun fil muwatta imam mali ya faɗa cikin muwatta rahmatullahi alai ma ra'aitu ahadan min ahli alilmi yasumuha ni ban ga wani ba cikin ma'abota ilimi dake azumta wannan fa illa din ita ce ainihin eh, wasu ke rikewa suke korewa mutane garabasan azumin da ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama imam na shi bai gani bane khalas rashin gani ba kuma dalili bane ba kuma hujja bane ballan tana nan koshin nuna cewa in aikin annabi inganta ko aje magana ta to ba mai zakalkale ma wannan sai ainihin wato kuskure na fahimta ko kuma wato ainihin rashin iyar da sako da ya kamata iyar ga al'umma <clears throat> yace ma ra'aitu ahadan min ahli al-ilm yasumuha qalu wal kalamu la zala للنووي قالوا سيسوك شيء ويفيكره هكا أنكرها نتاكين لألا يظن قول لألا يظن وجوبها وجوبه ودن كرا كرا كرا كرا واجب شنشي أذني لألا يظن وجوبه تسيكي تشيوا أنجي النووي ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح as dalilin imam shafi'i kuwa da waɗanda ke tare da shi akan mustahabbacin azumin da Dalilin dalilin wannan hadisi sahihi sarihi karara wanda baya daukan ainihin bauɗe-bauɗe sai annawi ya ci gaba da cewa wa idza sabatatis sunnatu la tutraku li tarki ba'd an-nas idan ku har sunna ta tabbata kuma ta tabbatan anan to la tutraku ba za a batta ba ita sunna din litarki a zinna saboda wasu mutane sun bar sunna din an gane ko au aksar ko mafiya yawan ma'ana ko duk duniya ne ma gaba da sai ya ci gaba da cewa in ji imamu shafi wa qaulun da suke cewa wai qad yuzannu ha? kada mutane su ɗauka, ai wajibi ce sai shafi sai annawi sai ci gaba da cewa yantaqidu bi sawmi arafa wa ashura ya wannan magana in dai haka ne to ku ci a daina azumin arfa ma ko ku ci a daina azumin ashura tunda wancan illa ta tsoron kar a ɗauka wai wajibi ne wannan illar ma tana nan anan kenan misali tunda tuni ya kasa gane wani irin shi jahili ne wannan an yi azumin ramadan an ci abincin sallah an je an dawo amma duk da bai san cewa ramadan ya wuce ba <laughs> subhanallahi alazim in wannan ne dalili mm. to shine imamun nawa yake cewa in dai wannan ne dalilin ku to dalilin ku ya faɗi ƙasa warwar warwar tun daga azumin arfa ana yi shi ma sai a daina saboda in ba ka sa ɗauka wajibi ne kenan misali sannan fitaccen malamin nan mutumin ƙasar morocco a dukkan sa'id al-kanali amma maliki ne amma yana insafi wani lokaci ba ya taƙalidanci wanda ga malami ne mausu'i in yana darasin muwatta ba za ka ga yana karanta kafin ba ‘yan baiwa suna nan da yawa Allah ka ba mu baiwa ka yara bala sai yake cewa ba malikiya ba ce ta ce ma ba za a yi azumin cewar ba imamu na maliki Maliki kuma ga dalilinsa malikiya kuma su fi aiki da wannan fahimta na imanin maliki. ba ita domin daga cikin littattafinmu na malikiya daga cikin azumin da akan yi har ma sai da ɗaya daga cikinsu ya wake azumin su ta shawwal ya koro su yace wa sittatin min shari sau wa sittatin min shari kama salafatin min kulli shari yammama cikin azumin muka na nafila da ake so ai amalikiya wa sittatin min shari shawwalin kama salafatin min kulli shari yammama haka ana so a malikiya azumtar azumin nan guda shida na shawwal kamar yadda ake so kuma a yi kwanaki uku a cikin kowane wata so ya kamata wannan ya zama ƙarin bayani kan ah, wannan a har kullum ba a riko da fahimtar daga cikin shugabanninmu na mazhabi Allah tsara musu rahama da albarka a bar suna karra ai kamar masu ainihin ta wata kuzutuwa a yi sakin hannu a sallah wanda babu hadisi ɗaya da inganta na sakin hannu a sallah ta kalidanci kawai wanda babu dalili a kai da kuma kila son zuciya Allah ka tsare muka kare to wannan shine a takaice musamman amsa ga dan uwa da ya tambaya daga ainihin can da ya da fata ya ji in kuma Allah bai sa ba shi ke sake bugo mana lokacin Q&A saboda sake komawa kan sake jaddada wannan amsa saboda li annama takarrara taqarrara duk abin da ya maimaitu yakan kuma ainihin zauna Allah ka sa mu dace iqra barakallahu fikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد العظيم العظيم المحكم وأتموا الحج والعمرة لله kalmar wa atimmu umarni ne wannan mun sake koma baya ne kawai don mu ka baje mun ai aya ayan jiya mun fara ta lokaci ya yayi muka ce to kila mu sake koma kanta dan haka sai zama kamar takrari ne na abinda da muka sake wa atimmu al ku cika haji da umra dan Allah har jiya nake bayanin cewa kenan ba ka yin aikin hajji ko umra da ma dukkanin ayyuka na ibada in ba dan Allah ba kenan duk wanda yi saboda riya ya ce ai saboda shi ai duk shekara sai sun je shi ya sa kaza kaza misali ki kaga eh, hajjinsa bai kai yadda ya kamata a yi muke sannan na biyu kaifiya din dole a yi aikin hajji yanda annabi ya karanta don ya faɗa cewa huzo an nema na suka zo sallallahu alaihi wa sallam ku riki aikin hajji samfurin aikin haji an ne daga gare ni har ne bayanin wajibcin tsarkin guzuri da in mutum zai je aikin haji har ma da umra ya zamanto yana da rufka ɗinsa abokanan da zai tafi tare da su zama malamai ne saboda koda wani abu ya taso ya yi tambaya kuma har ne bayani a jiya cewa ba daidai ba ne a ringa tafwidin mutane ana fitar da su misali ranar bakwai ga watan babban sallah zulhijja sai ka da dare ana fitar da mutane daga masaukansu daga ainihin makka zuwa filin mina wanda abinda sunna ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar gidansa a makka ba sai washe ga ranar tarwiyya. bayan sallah asubahi mu tsoron Allah mu kiyaye wannan dan yace khudu anni manasikakum ka'idar ibada kuma kafin ta karbu uku ne farko an ce ka yi yaya kai yadda annabi ne ya sannan danwa wa kai ko da za a ce a ai wato saboda cinkoso ne lalura idan ba fit da mutane daga daddare ba kaza kaza ba lalle ba wannan ya zama shine dalili akwai nau'i da muka yi bincike na nau'i na al-maddiyat samun abin hannu da ke shigowa waɗanda aka ɗora musu ɗawainiyan kai mutane wannan wuri su tsoraci Allah kada mutum ya biya kuɗi ku je ku sa shi aikin haji ba irin na manzon Allah ba saboda son zuciya inda son zuciya amma darura in tana nan ad-darura tuqaddaru bi hasabiha amma a ce abin ya zama jiki an canza structure ɗin aikin annabi gaba daya saboda son zuciya wallahi ittaqullah domin ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah abin da ya zama larura na'am وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة عند الضروره شيكا ما باكا شاء الله رواني يعني أبي يزمن توكو شيكا هر قرون دمكي أواي قري ين ينسلو دقار أيكين أندزن أن تنزا كوي دليل كوي شيكا سيقا جامي أعلى زيد الزري نزوجي لجا متاني كوبيتوك بيتوك موتا أنكامو inda ma za ka yi ja'in ja'in sai in sun banci kana da wayewa da fahimtar abin da kake yi to wallahi ku ji tsoron Allah muna fata za a yi abin da yanda ya kamata larura in ta zo akwai ma abota ilimi ya sami su bayanin larura amma ba a canza kamanni da yanayin aikin hajji ya koma ga yanda ya yi a canza wa jama'a ba na biyu na kuma faɗa jiya cewa hatta Daukan nauyin alhazai su yi aikin hajji kowane ne baya halatta gwamnati ta biya masa in baya cikin mutum biya saboda kuɗin gwamnati kuɗin al'umma ne idan mai mulki shi ne personal ya biya maka ta wannan wata magana ce kuma da sai dai in malamai ne na za a biya musu saboda aikin hajji tsabagen karatu da ilimi a biya wa malamai su ji duk wanda kuma aka biya masa ya je ya kiyaye 'yan dokokin ubangiji kada Ɗan abin da ake bayarwa ya shagala ya ci karantar da al'umma bayan kuma amai saboda aka yi misali aikin na biyu na ce jami'an lafiya shi yasa kowace jiha duk ma kasashe suna da abin da suke kira albi'isatu tibbiyya medical mission yani a tura mutane su kula da harkar lafiyan alhazan yanki da gari da ƙasa da abin da ya kama da haka na'am a kashewa likitoci dukiya na gwamnati awwalu ma yajibu ne domin ainihin kasar su ce kuma suna aikin da shafi al'umma ne saboda ka kai malami ne kai rikita ne na uku wanda za a biya masa daga aljun gwamnati zama su misali dan jarida ne mai harkokin yada labarai ala suna wuri kala wannan haza amurin barori ya a biya musu da kudin gwamnati babu laifi na hudu waɗanda suke da alaka da harkar takaddu eh, misali takarda ta ɓace passport da document da ake bukatun su misali a duk irin yanayin da suke wannan za a iya biya musu da kudin gwamnati na biyar hukumomin da suke dama aikin ne su kama gidaje wato higgins sport ke wannan dole a biya musu da kudin gwamnati a dauki su misali amma haka kawai mutum a da kudin gwamnati an ɗiba an biya ka saboda ainihin kayi siyasa mu ko kayi wala, akwai nazari cikin wannan amma idan wani wanda ke da isa da kuɗi ya ce biya maka wannan ka da shi Allah ka sa mu kiyaye mu ji daidai ka ba mu ikon aiki da daidai mu ji ba daidai ba ka ba mu ikon guje mu abin da yake ba daidai ba wa atimmu al-hajj wal umrata lillah ku cika hajji da umra dan Allah fa in ustirtum idan ku ustirtum wato ake muku mamaya al-ihsar shine ana tafiya aikin haji kaddara ko abokanan rigima abokanan gaba su mamaye ku ta yadda ba za ku iya kaiwa ga ainihin karkar aikin hajjin ku ba shine fa in ustirtum in haka ta faru gare ku tufa mastaisara min alhadi nan ku yi ihlali kawai ku ba da abin da ya sauka na daga hadayanku araftum wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahilla amma kar ku aske kanku har sai idan ku dabbar da za ku yanka ta hadaya ta kai wato ainin mahilla wurin da za a sauke aikin hajji ta kaga wannan wata ka'ida ce faman kana minkum maridan wanda wannan suka ce ya halatta a lokacin ma al'ihlal bin niyya mutum ya halatta ya ce ubangiji Allahumma labbaika kaza labbaika hajjan wa umratun idan mutamatti'in labbaika hajjan idan mufridi ne labbaika umratan mutamatti ne ke suna ce labbaika umratan mutamatti ke an gane amma hajjin umra kirani ke to ya halatta sharɗanta idan wani abu fa'in ofisirtu fa mahilli wuri ka ba idan ko wani abu ya tsare ni an dabaibaye mu to zan sauke aikin haji a wuri ka ba shi ne ma'anar magana na ɗamai da mu baya kaɗan saboda ƙara fito mana da wannan matsala ɗin wala ta haliƙo ru'usakum hatta ya bulga alhaji fa faman kana minkum maridan wanda duk cikin ku kuwa yake ba shi da lafiya au bihi azam min ra'sihi ko yana da wata cuta a kanta fa min siyamin aw a wani su sai ba da fidiya na daga azumi ko kuma ainihin sadaka ko ibada fa amintum idan ku har kuka samu ainihin wato amincewa kuka sauka kuka samu kanku cikin yanayi na kwanciyar hankali to ga sabuwar doka famanta tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min alhadi duk wanda aikin haji tamattu'i ne shine faman tamatta bil umra wanda ya tamattu'i a dalilin yin umra to baka yin tamattu'i sannan baka yi hadaya ba shi yasa Allah ce famastaysara min al-hadi inda kai tamattu'i zaka bada hadaya wato al-ansak na ainihin haji sanannen abu ne ai guda uku akwai kirani kirani shine kai niyyar haji da umra a lokaci guda ko li'annaka karanta wa karanta ka hada kenan combination kenan ko kuma kai ifradi tun daga yani miqati kai ne ifradi ko na kaga babu hadaya kan ko kuma a'a kai tamattu'i da ka je makka idan ka tsara tamattu'i kai umrarka shikenan sai ka fita daga tufafin irami ka jira takwas ga wata ranar tarwiyya to wannan lokacin da ka samu ka cire wato irami har kila ka kusanci iyalinka ka sa turare da sauransu shine ka ji ta kenan to ba ka yi wannan ba tare da ka ba da kuma ainihin mai hadaya ba shine ma'ana faman tamatta'a bil umrati ila al hajj duk wanda ya tamattu'i da umra zuwa lokacin aikin hajji to zai ba da abin da ya sawwaka na daga hadaya ne arabtum faman lam yajid wanda duk ba shi da hali ne yayi yi hadaya ɗin to fasi ya musala sati ayyamin fil hajji wa sab'atin idan rajatu sai azumin kwana uku a lokacin aikin hajji da kuma kwanaki bakwai idan kun koma gida wato idan mutum ya san cewa gaskiya shi ba shi da makudin hadayen nan kuma yana son ya yi tamattu'i to shi kenan baka da kudin hadaya za ka yi azumi goma uku a can lokacin aikin haji wasu ra'atun idan ragatun in ka koma gida ƙasar ku sai ke guda bakwai wasu daga cikin fuka na cewa ai da zarar ma ka sauku in kai kasan ba ka da halin yin hadaya kai tsaye ka fara azuminka ba ma sai bayan ayyamar hajji ba a rantun tun da da ba za ka yi ba tilka tun kamila kun ji kwanaki goma kenan sun cika zalika liman lam yakun ahluhu hadir al haram wannan fa ga wanda dama ba dan makka bane eh ga wanda iyalansa ba halartattun masallaci mai alfarma bane arabtum in ko shine kaga shi anan zai kammala azumin sa ai gaba da idan ko mutum al'afaqi ne ya fito daga Najeriya daga Indonesia daga kaza kaza to wannan shi ne guda bakwai da suka rage izara zatun idan rako zai ba ku jimila nawa goma kama kamina wattakullah ku ji tsoron Allah <coughs> wa alamu ku sani an Allah cewa lallai shi Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne wa na'udhu billahi min iqabihi wa uqubatihi a ta gaba الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفق ولا فسوق ولا جدال في الحج زوك رشان قلنا آية من لما تريد إن دمك في البقرة الله تعالى في الحج رفئ بالابتداء شي حجي أشهر معلومات خبر قنزك نعم أنغانيكو هما خبر كاغا يعني مركز على جانبين مضاف ومضاف إليه ناسي أشهر معلومات هو كما كتي آآ وتيجنني أكن صفة والموصوف أشهر معلومات معلومات صفة لأشهر صدق أشهر معلومات يزمن تمي وتخبر نعيني مبتداكين الحج شي أي كن حج أي وتنيني سننو manoma su an gane ko eh. tun daga wata hajji ke farawa ne shawwal zulqada da kuma kwanaki guda goma na zulhajji da aka ashe watanni ne sanannu faman farada fihin alhajja duk wanda ya dau azama da aikin hajji a cikin su to ga doka fala rafaka. ba magana yin ba tsafa tun daga zance mai kazanta a harshe zuwa ga runguma zuwa ga jima'i yana ɗaukar rafar. duk wanda ya farlanta makansa zai yi aikin hajji to fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajji ba magana batsa ba magana yin fasikanci kai hata ba magana ja'in ja da musayya a lokaci na aikin hajji wato tsari ne yanayi ne na bauta ma Allah cike da wato khudu' kaskantar da kai ga ubangiji da sallama ma Allah cikin hukuncinsa da haka da zaran mutum an ce ya riga ya yi rami da aikin hajji ya kiyaye tunda in ka shiga cikin ramin iyalanka baya halatta gare ka tana cikin irami sai ka yi tahalluli misali sai dai in tamattu'i za ka yi ya zamanto ka ka sauka daga wato ka na umra kafin kwanakin hajji misali wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk wanda kuka duk abin da kuka aikata na alkhairi to Allah fa ya sani wa tazawwadu duk ku yi guzuri ku yi guzuri fa inna zadi taqwa mafi alkhairin guzuri tsoron Allah ko shakka babu babu abin da ya kai tsoron Allah girma a matsayin kayan guzuri ga dukkanin mai imani da ya san cewa makomarsa zai koma ga Allah wata wattaquni Allah ya ce ku ji tsoro na ya ulil albab ya kuma abota hankula al'albab jam'in lub cikar hankali kenan babu wanda ke mayar da tsoron Allah a matsayin abin da ya kamata ba shi ta mai hankali الله كقارا من جن قران رب ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Allah ta'ala ke gaya mana daga cikin halaye na lokacin aikin hajji ɗan adam ya zo daga wata uwa duniya la'alla ya zo ya ga yanayi ga kayan ciniki iri-iri zai bukaci sayan kaza to Allah ta'ala ce babu laifi gare ku ku taɓa kasuwanci laisa alaikum junahun aljunah al'ifin babu laifi a kanku an tabtago fadlan min rabbikum wato ku nemi ku nemi wato falla daga ubangijinku ta fuskar yani saya da saidawa ɗaikin fai ba a fattun min arafatin idan kuka mazayo kuka mazayo daga filin arfa ya za a yi fadkurullah ku je ku ke ambatan Allah inda al-mash'ar haram a muzdalifa nan ne wasu haram Allah ka samu dace za ka iske ranar arfa Allahu akbar ce man nala min arfatin nazarata sa'atin nala surura wa nala kullu munadi duk wanda ya samu dacen tsayuwa a filin arfa da zuciya mai cike da ikhlasi da tawadu ga Allah nala surura wa nala kullu munadi ya samu farin ciki duk abin da yake bukata da yardan Allah rayuwar duniya da lahira ya same shi rana ce da shedan ke ganin kaskanci da wulakanci da bai taba gani ba Allah ya kara mu rana ce da tanadi tanadi na gafara ubangiji ke saukowa عرفة كجاء الأمر النبي دفري دبكي دتلت دمي هالي دمي ملكي دمالا يعني قوة أنونا ما كتشوى باعث الشيء في الله تبابي إلي دع فراري تل تكا الدنيا كي يا تشأ في الانكيان وكم كيا لا إله إلا الله مشهد رهيب عظيم يا أخي wani irin yanayi ne ban tsoro mai ƙara cusa imani da kankan da kai ga Allah to sai Allah ta'ala ce idan kuka ma daga afada yufidu fa idza afaqtum min idan kuka gangaro kuka ma kuka tadado wato daga filin arfa to kai tsaye za ku je ku tsaya ne a mashar al-haram naka tashi daga filin arfa ina za ta fi za je muzdalifa ne nan masallacin mashal haram nan za a je a nan za a je a yi sallar magariba da lisha a haɗa su magariba dai ba a mata kafaro lisha za a rage ta kuma raka ake to kuma za a samu a yi Allah fa'ala kuma za a samu damar raya wannan gagarumar ibada ga halin da muka samu kuma ciki halin wa inda Allah wala haula wala kowace illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka yi damuwa ya arhamar rahimin <clears throat> ku ambaci Allah inda al-mashar al-haram kuma saboda ƙarin haske kakan iske wasu suna zuwa filin muzdalifa wani sai ya dage ya nace sai ya je daidai wannan masallacin da ake kira al-mashar al-haram da ce ita ma ai shi sunan masallaci ne filin sunan shi filin muzdalifa muddin ka samu ka shiga cikin territory din ko ba jikin masallaci ba kalas magana ta kare almuhim karka yi sansani a wajen shi wannan filin a rastun to sai ka iska zaren sun sauka sai su shiga da tsintsintar akon kwani wannan ba shi ne shakal ɗin ka misali da ka sauka wannan fili ka yi sallan nafila al'afon kai sallar magariba da lishe babu nafila to abinda ke faruwa za ka iske wasu saboda cincirin da cinkoso na ɗan adam sai ka iske wasu kafin masu je wannan wurin musdalifa ɗin walla alfijir ya yi kagari sun tsayawa arfa mm. tara ga wata amma saboda cinkoso ɗin da yawan gosulo ɗin wani kafin je sai ka iske sai wajen asuwa an gane wasu da haka kafa kawai suke takawa saboda tsaya bin mota zai haifar musu da matsala to ala kulli halin ko da mutum ya samu irin wannan jinkiri eh, tunan ne wasu ke ba da fatawa tun da yaso ake kaje kai sallar magariba a wurin ga har lokacin ta zai fice to sai ka tsaka sallace ta abu hanya amma in ba haka ba sunna ita ce kar kai sallar magariba sai ka je mashar haram to a dalilin cinkoso sai ka iske mota daga nan kafin ka je kofar nasara sai kusan awa biyar saboda cinkoso da fatan gane ko Allah ya tsare ya kuma kawo sauki cikin aikin nan yanda eh, suna ta karanta saboda ka idan kuka isa wannan wuri ku ambaci Allah waskuru ku ambace shi kama kuma yanda Allah shi da ku wa in kuntum min qabli lamina ad-dallin tare da cewa kafin wannan lokacin ai ba da su kuke Allah ne shirya da ku kuma fi min haythu a fadon nasu. to daga nan fa kun daki-daki. Hmm. an je mashi al-haram me za a wurin kwana za a yi za a kwana a yi sallar eh, magariba a yi lisha tara ga wata ke sai a kwana washe gari ta ina goma ga wata ranar babban sallah shine yawmul hajjil akbar to shine Allah ke nufi da summa afidu sannan ku sake tattatowa kuma zayu min haifu afadha nas ta inda mutane suka tattato wastaghfirullah ku nemi gafara ubangiji inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ne wato a wannan rana bayan an kwana washe gari kaga sai a bar filin mashar haram za a bar filin muzdalifa bayan an yi sallar asbahi a tsaya a jikin masallacin na ta istighfari ana karanta al-azkar as-sabita daga nan sai aka hanya a ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik kala sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak a lokacin sai ku tsinci tsakon kwani da za ku jefi shedan kamar da muke cewa in ba ka ba ai jamar ake cewa an gane ko yawa tsakuwa na zaɗi wa wannan lokaci na? tsakuwa nawa tsakuwa bakwai tunda ai idan daga filin za ku tafi filin minani filin za a je a yi jifa ko mm. Jamara ta farko ko ta biyu ko ta uku ta ƙarshe za ku je ku yi jifa mm. da aka tsakuwa bakwai ne kawai mm. gwargwadon ƙwayan gurjiya ko yawa mutum ya je ya jefi wannan wurin kuma kuskure ne wani ya je wurin jifa ya wani kanna ido ya kyallara ido ya ce shi yana sosai ya jefi asalin wannan abinda ake bukata shi wannan shataletalen dandamalin ne ya kamata ya fada ci ba lallai wai sai wannan shi amudi din ka da ke shi ba araftun? to a wannan fili ke to bayan an yi jifa al'aqaba na ƙarshe wanda ke hanyar makka a nan mina to shi ne kuma kuma a figu min haifu a sabon na a wannan rana abu nawa za a yi ne abu guda hudu za mu yi jifa sai kuma mai sannan kuma za a yi yanka za a yi aski sannan kuma tsawafin ifaba a wannan rana annabi sallallahu alaihi ba a tambayarsa wani abu قدم أو أخر إلا وقد قال فعل ولا حظ عليه كجي كي باب ليه إنك قداما كيسو أجري إنك قداما كيسو أبنبنج المهم كيسو فتكنا <clears throat> أنت طواف الإفاضة إذا موتين يي أو أن رانا يرغي جيفا أنغانيكو يي إيه أسكي كوسي سي sannan kuma yanka dabbarsa kuma kafin yanka dabbar idan ya tura ihramin wani shi ne a tahallul al fita daga ihrami karami to sai Imam al-Albani ya koro wani hadisi cewa a wannan ranar kuma idan ba ku wuce kun je kun yi tsawaful ifada ba shirkin huruma to nguru ta koma gizanta na tsamiya to sai dai eh, da yawa malamai sun kalli yanayin hadisin da kuma halin da aka samu kai har da suka ma ba da fatawa idan cika ta yi cika wannan larura karɓaɓɓiya ce a ce mutane da Allah ku dakatar da zuwa har ma ku jinki tsawafin ifada ku saboda larura haza makabul amma ba irin larura da muka faɗa a baya a dinga tafawaje mutane ana fitar da su ba da wani dalili wanda yake nagartacce karɓaɓɓe wanda za a kalle shi ba arastun kuma fi min haisu a sannan kuma ku mazayo daga inda mutane suka ma mazayo a je a yi tsawafin ifaba shi ne tsawafin hajj a ranar za a je a yi tsawafin hajj an gane ko? wasu sannan ku nemi gafaran Allah inna Allah ga rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne Allah ka mana gafara kai mana jin kai fa idza qadaytum manasikakum fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فإذا قضيتم مناسككم إذا كنت كملت kuka ƙare kalmar ƙaba kan zo a ma'anoni kusan guda tara a ƙorani ƙaba ta kan zo a matsayin hakama wa ƙaba rabuka Allah ta abu layya ƙaba kan zo a matsayin mutuwa falamma ƙazaina alaihi almauti ma da lamutu illa dabat as ta'kulu min sa'atan arabtum ƙaba kuma na nufin ainihin kammala al'amari an gane ko falamma ƙaba zaidun minha wasara qada kan zo a ma'anoni kamar da nace jin guda tara nan to a wace ma'anan ta zo a cikin ilimin al-wujuh wa madha'ib fa idha qa'ifa idan tahaytu idan kuka kammala manasikakum manasik jam'in mansak khudhu anni manasikakum qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idan kuka kammala ayyukan ku na ibada fadhkuru Allah ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum yanda kuke ambaton iyayenku wannan yani tashbihin kamar sai na yake zuwa mana in dai ka san mahaifinka ba za ka mance shi ba to kuma ka mance Allah to ambaci Allah da yawa kai au ashadda zikira ko sama da haka ma na'am Allah shi fi cancanta kai musamman ka kira shi ka ambace shi ka kaunace shi komai ka sallama mai sama da kowane makhluki arabtum dan babu abin da yake ambatan Allah daraja yace riwal kalbi zikrullahi fastasqi makubila wala ta'du rawda adh-dhakirin fatum ila ji ash-shafi'i ambaton Allah ai ne rayuwar zuciya ai maza ka wannan in ba haka ba sai ka damalmale wal iyadu billah ku ambaci Allah yanda kuke ambatan iyayenku au da zikra ko sama da haka to sai mutane suka kaso gida biyu faminan nas cikin mutane akwai wanda man yaqulu ke cewa rabbana ubangiji atina fid duniya. ka bamu kawai mu kayan morewa mu a duniyar nan salas bukatar su duniya ne kawai duniya kawai muke so wa ma lahu fi akhirati min khalaq shi da khalaq rabu a lahira uzbillah to shi kuma mai imani ba haka yake ba mai imani yakan kalli duniyar nan ya nemi abin da ke ciki don ya nemi lahirarsa وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما منني أحسن الله إليك الله يتي cikin gidan duniya maza ne lahira to amma wasu kawai yan a ci duniya da tsinke ne shi da in zama duniya lahira ko uku to Allah ka da wannan to na biyu sai ce wa minhum cikin mutane kuma Allah ka samu na cikin su akwai wanda ke cewa rabbana ubangijin mu atina fid dunya hasanatan ka ba mu mai kyau a duniyar nan kaga hasanatan bin nakira duk abin da ke amsa ma'anar kyau to Allah ka ba mu lafiya na cikin hasana dukiya fa ilimi kwanciyar hankali mace ta gari ke ma miji na gari ‘ya'ya salihai na'am tattalin arziki mai garawa a ƙasa na'am tun abu ne mai kyau farashi ya yi ƙasa kowa ya iya kai hannu gare shi kada dukiya ta kasance dolatan bayanar azumi a mekau a samu kwanciyar hankali hasana yanzu akwai abin da ya ce mu samu tsaro a najeriya kyau ka tashi tun daga amci dai can ne gaban banki a maiduguri ka tafi har yamma da najeriya ina nan? same boda ko ka tashi daga kwangwalan nan kusa da iyakanmu da mai take kowa ne a nan nijar ka tafi har aburba ɗan cikin cross river wajen ogoja ɗan najeriya ya yi tafiya siru fi halayaliya wa yam amin ina muke don tsaron yau agdu hasana ne wani ɗalibi cikin ɗalibanmu yana karatu a madina last ramadan ya ɗauki wani a motarsa muka taso daga madina za mu tafi maka sai ce mala akwai lokacin da cikin dare na ɗauko matata daga jami'a a daga madina za su maka bayan bashe bayan lishiya ya ce sai muka tsaya a ɗaya daga cikin yaƙi wasu saboda mu ta gani sai ita a dokan jeji na yi fakin ɗin mota mun yi sansani za mu huta kenan kawai sai ga jami'an tsaro suka ce a tura gaba kaɗan saboda inda faɗa na'ura ta nuna mana akwai ƙwari wurin ku je gaba can insha Allah sarki Najeriya mai yau Allah garin daɗi na nesa da ungulu ta leka shadda na ce to ni yanzu a ƙasa ta daga kano na tashi zuwa abuja in jan tsaya bakin titi ba sai ai sai buzun ka wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ba mu zama lafiya kuma ka bayin Allah na gari kan ce rabbana atina fid dunya hasana Allah ka ba mu mai kyau a gidan duniya wa fil akhirati hasana a lahirin ma ka ba mu hasana ya Allah yau wani hasana ya wuce Allah ya baka aljanna na'am har ma ya baka dama ka ganshi lillazina ahsanul husna wa ziyada wa ziyada ru'yatullahi a cikin aqida al-sunna dimman da ahlul i'tiza Allah ka bamu mai kyau a duniya lakhira ka bamu mai kyau wa qina azaban nar Allah ka kiyashe mu da azaba wuta wuta malam bala'i ce Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar ubangiji duk wanda ka sa a wuta ka kunyata shi الظالمات المسلمات الله كشي من أولئك أولئك أي أولئك الموصوفون بما ذكر من طلب الحسنة في الدنيا والآخرة والعمل الصالح أولئك وأنن لهم يا تبت جريس نصيب ونئرب نكره لتعظيم ليس نصيب منكر ليعظم النصيب سنة دواني كتافاري غاغارمي همشاك الربو mimma kasabu a dalilin abin da suka aikata wallahu tarul hisab Allah shine wato ainihin mai gaggawa ne hisabi lokaci yayi ne to shikenan uwa musulmi lokaci yayi barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه ayati الآيات والذكر الحكيم wasalakani wa iyakum almasalik alkhairiyya ina roƙon Allah cikin ramarsa ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali wannan annoba Allah Allah Allah Allah ka aje mana ita kai mana maganin wannan musiba ka ba zama lafiya da kwanciyar hankali سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله لا اله الا انت نشهد الله لا اله نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته